Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, Assalamu alaikum da fatan an tashi lafiya. Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Baba Yakubu Makeri da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na asubahin yau Laraba 23 ga watan Agusta. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Baba Makeri da kanin labarai. To Ibrahim fadar White House ta sanar a jiya talata cewa shugaba Joe Biden na shirin halartar taron kolin kungiyar kasashe ashirin masu karfin tattalin arziki ta G20 a New Delhi. A jiya talata wasu kafafen yada labarai guda biyu na kasar Ukraine sun ce rukunin jami'an tsaro a Kiev ne suka shirya hare-hare guda biyu a ranar Asabar da ranar Litinin da suka lalata jiragen Rasha biyu. kimanin yara biyar ne suka mutu sakamakon yunwa a sudan ciki har da jarirai sama da 20 a gidan marayu na gwamnati a birnin khartoum tun bayan barkewar fada a kasar To, kanun labaran kenan, a babin rahotanni za a ji cewa sabon ministan tsaron Najeriya ya sha alwashin inganta tsaro. Tuni dai masu fashin baki suka fara cewa haka suna da babban kalubale a gaban su ka duba irin yadda ƙasa take ciki yanzu game da sha'anin tsaro mu muna musu fatan alheri abin da za su yi shine su ji shawarwari a wurin wadda yake da sun yi aikin soja da wanda suke ciki Za kuma a ji wani rahoto kan taron kungiyar BRICS da kasashen Rasha da China ke jagoranta da ake yi a Afirka ta kudu. Kamar kowace ranar Laraba, yau ma za a ji shirin baki ko baki mai yanka wuya wanda Murtala Faru na ke gabatarwa. Kafin nan ga kashi na farko na labaran duniya. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran mai karantawa baba ya kuma kiri. fadar white house ta sanar a jiya talata cewa shugaban kasa joe biden na shirin halartar taron kolin kungiyar kasashe 20 masu karfin tattalin arziki a wato g20 kenan a new delhi sai dai ta ce ba zai halarci taron kolin amurka da kungiyar kasashen kudu maso yammacin asiya ta asiyan amma zai tura mataimakin shugaban kasa kamala harris ta wakilce shi a taron kolin a wata sanarwa da ke nuna muhimmanci da biden ya baiwa gwamnatin narendra modi ta indiya biden zai kasance a indiya daga ranar bakwai zuwa goma ga watan satumba inda zai isa kasar kwanaki biyu kafin taron shugabannin kasashe 20 masu karfin tattalin arziki na shekara-shekara shugabannin kasashen da gwamnatoci za su fara tarukan ne a ranakun tara da goma na watan satumba sai dai za su tattauna a kan batutuwa muhimmai da suka shafi harkokin duniya kamar komawa ga amfani da makamashi mai tsafta rage munanan tasiri da yakin ukraine ke yi wa tattalin arziki da zamantakewa da kuma ƙara ƙarfin bankunan raya ƙasashe masu tasowa yayin da yake new delhi biden zai jaddada kokarin amurka ga kungiyar ta g20 a matsayin babban dandali na aiki tare ta fannin tattalin arziki da kuma niyyar daukar bakoncin taron kolin a shekarar 2026 in ji jake sullivan mai ba da shawara akan tsaron ƙasa yana faɗa wa manema labarai a jiya talata wasu kafafen yada labarai biyu na kasar ukraine sun ce wani rukunin jami'an tsaron kiev ne suka shirya hare-hare guda biyu a ranar asabar da kuma litinin wanda suka lalata jiragen yakin rasha da wasu jirage biyu a tungayen sojojin sama guda biyu a can cikin kasar rasha an kai harin na ranar asabar ne a tungar sojin sama na solsi da ke arewa maso yammacin rasha mai tazarar kilomita 700 da iyakar kasar da ukraine kana hari na ranar litinin ya auku ne a tungar soja na sama da ke shaikovka mai nisan kilomita 300 a arewa maso gabashin iyakar rasha da ukraine kamfanin dillancin labarai na associated press don kansa bai iya tantance wannan ikirarin ba ko da yake ma'aikatar tsaron rasha ta tabbatar da harin na solsi ya lalata jirgin sama guda a cewar wato kamfanin labaran na ap ma'aikatar ta ce bata ce komai ba akan halin na shafkoka amma kafafen yada labaran rashan sun yi magana a kai a wani wuri kuma a atilarin rasha sun kashe mutane uku a gabashin ukraine a jiya talata a cewar hukumomin yanki na yammacin wato da yammacin jiya talata kenan labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc a jiya talata kasar chad ta bada gudunmuwa ga shirin faɗaɗa kungiyar kasashen brics da ke samun bunƙasuwar tattalin arziki wanda ke neman tabbatar da matsayinta na siyasa da tattalin arziki a fagen duniya kungiyar ta kasashen brazil russia india china afirka ta kudu wanda suke da kashi hudu na tattalin arzikin duniya za ta yi taro ne na kwanaki uku kana kasashen da ke sha'awar halartar taron sun karu a cikin jawabi da ministan kasuwancinsa wang wentao ya yi wanda ya karanto a madadinsa a wurin taron na kolin wato brics kenan da aka yi afirka ta kudu shugaba Xi Jinping ya ce ba bakeri ba hali ne na kasar China ba. ya ce tattaunawar da ke gudana a johannesburg ba za ta buƙaci wata ƙasa ta ɗauki wata matsaya ba ko kuma wato a haɗa kai domin takalar wani illa ƙoƙari ne na faɗaɗa ayyukan zaman lafiya da kuma ci gaba. To an jima kaɗan Baba Makeri zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya kafin nan bari mu kawo muku rahotonmu na farko wanda zai kai mu Najeriya inda sabon ministan tsaro Alhaji Muhammad Badara Abakar ya kama aiki tare da shan alwashin inganta eh, tsaro matuƙa a ƙasar da ke fama da tsananin rashin tsaron. sai dai kuma masu fashin baki kan al'amuran tsaro na cewa lallai ba kansa aka fara nada wanda bai jibanci harkar tsaro ba a matsayin ministan tsaro to amma yanayi na yanzu na bukatar haɗa karfi da karfe da ma tsofin hannu daga abuja ga hassan mai na kaina da ci gaban rahoton and have the promise today remarkable change in the security architecture of this country. ministan tsaron najeriya kenan muhammadu badaru abubakar ke shan alwashin kawo gagarumin sauyi a sha'anin tsaron najeriya cikin shekara ɗaya al'amarin da ya ce ya yi imanin abu ne mai yiwuwa za a samar da wani zauren haɗin kai tsakanin baki ɗayan hukumomin tsaron najeriya da ma ɗaukacin ministocin da aka ɗora musu alhakin kula da tsaro don samun cikakken haɗin kai da fahimtar juna inda za ke tattaunawa kowane wata don samo hanyar da za a magance matsalar tsaro da najeriya ke fuskanta a halin yanzu muhammadu badaru abubakar ya kuma tabbatar da cewar za su yi bitar dukkanin rahotannin kwamitocin da aka kafa a baya don duba wanda in an aiwatar da shi to za a kai ga hanya mai bullewa wurin samar da tsaron ministan tsaron ya nemi manyan hafsoshin rundunonin sojan najeriya da su bashi ajanda da kuma lokacin da suke jin za a iya cimmawa tare da ma baki ɗayan abubuwan da suke bukata don magance kalubalen tsaron ɗaya bayan ɗaya. Tun da farko ministan ƙasa ma'aikatar tsaron Dr. Bello Muhammad Matawalle ya ce yana sane da irin babban nauyin da ke kansu. Najeriya ƙasa ce wacce wacce ke fuskantar ɗumbin kalubalen tsaro don haka tana bukatar sake tsarin tsaron da zai kai ga kare 'yanci da ɗiyauci aikinta dole ne a zamanantar tare da karfa rundunar sojojin najeriya ta hanyar makamai irin na zamani inda ya ce za a yi aiki tare da abokan hulɗa mataki irin na ƙasa da ƙasa don samar da fasahan zamani Our armed forces must be modernized and through investment and advanced weaponry Dr. Bello Muhammad Matawalle a cewar masanin tsaro Eya Komodo Ahmed Baba Gamawa mai ritaya. akwai jan aiki a gaban waɗannan ministocin tsaro guda biyu. Dukkansu gwamnoni ne, amma wannan aiki da za su samu ya yi bamban da irin aiki da suke da shi na jiha. A wannan ba sabon abu ba ne a saka a wadda yake ba san sha'anin tsaro ba, wadda yake ba tsohon janarori ba ne a basu wannan wuri an yi a baya. Saboda haka suna da babban ƙalubale a gaban sun ka duba irin yadda ƙasa take ciki yanzu game da sha'anin tsaro. Mu muna musu fatan alheri. Abin da za su yi shi ne su ji ji shawarwari a wurin wadda yake da sun yi aikin soja da wanda suke ciki a dole ne su zauna da chief of defense staff da kuma sauran service chief da sauran jama'a a wadda suke da haki a kan sha'anin tsaro domin su ɗauki shawarwarinsu su kuma su shaurare su. ya eh, Komodo Baba Gamawa, Hassan Mai na kai na muryar Amurka daga Abuja, Nigeria. To a gaida Hassan ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC ga babu makeri da kashi na biyu na labaran duniya. Kimanin yara ɗari biyar ne suka mutu sakamakon yunwa a Sudan ciki har da jarirai saboda ishirin a gidan marayu na gwamnati a birnin Khartoum tun bayan barkewar fada a ƙasar da ke gabashin Afirka wato ake gabashin afirka a watan afrilu in ji wata babbar kungiyar agaji a jiya talata kungiyar save the children ta kuma ce akalla yara dubu talatin da ɗaya ne ba sa samun maganin tamowa da cututtuka masu alaka da su tun bayan da aka tilasta wa kungiyar ta rufe cibiyoyinta hamsin da bakwai na abinci a sudan sudan ta fada cikin rudani bayan da aka kwashe tsawon watanni ana fama da tankiya tsakanin sojoji da dakarun sa kai wadda ta rikide ta zama fada a ranar sha biyar ga watan afrilu rikicin ya mayar da birnin khartoum da sauran garuruwa tamkar fagen daga a sudan mazauna da dama na rayuwa ba tare da ruwa da wutar lantarki ba kuma tsarin kiwon lafiyar kasar ya kusan rushewa arif nur shine daraktar kungiyar save the children na sudan ya ce ba su yi tunanin za su ga yara suna mutuwa saboda yunwa irin wannan adadin ba amma yanzu haka lamarin yake a sudan muna ganin yara suna mutuwa saboda yunwa da za iya magancewa ga baki daya an kiyasta tashin hankalin na sudan ya yi sanadiyar mutuwar mutane akalla dubu hudu a cewar liz trozels kakakin ofishin kare haƙƙin bil'adama ta majalisar ɗinkin duniya masu fafutuka da likitoci a ƙasar sun ce mai yiwuwa ne adadin waɗanda suka mutun ka iya zarce hakan a ƙarshe a lokacin da taliban ta shiga birnin kabul a watan agusta shekarar 2021 kusan dukkan shugabannin gwamnatin afghanistan sun tsere daga ƙasar domin tsira da rayukansu shugaba ashraf gani tare da iyalansa da hadimai makusanta nashi sun nemi mafaka a hadaddiyar daular larabawa yayin da sauran jami'an wato majalisar zantarwansa ciki har da mataimakan shugabannin ƙasa guda biyu sun bazama zuwa wurare daban-daban a duniya bayan kwanaki uku a cikin wata sanarwa a faifan bidiyo gani ya ce tafiyar tasa tana yiwuwa da ita ce hanya ɗaya tilo da za ta tsirar da magabancinsa muhammad na nabihullah wanda 'yan taliban suka azabtar da shi kana suka kashe shi a shekarar 1996 abinda taliban za ta yi wa gani ya bayyane yake amma zabihullah mujahid ya ce babban mai magana da yawun taliban ya shaida wa murya amurka cewa kungiyar ba ta da niyyar cutar da kowa ciki har da ashraf gani To da Baba Makeri da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma bari mu kawo muku mu na biyu wanda zai kai mu birnin Johannesburg na Afirka ta kudu inda kungiyar ƙasashe biyar ta BRICS wadda Rasha da China ke jagoranta ke babban taronta na wato goma sha biyar inda ƙarin ƙasashen Afirka suka hallara. Ga Muhammad Bashir Ladan da cikakken rahoton. brazil russia india sin da afirka ta kudu waɗannan ƙasashe biyar da suka haɗa kai ƙarƙashin ƙungiyar brics suna taro a johannesburg taron su karo na goma sha biyar ƙungiyar tana nufin samun daidaiton siyasa da tattalin arziki ta fuskar tsarin ƙasa da ƙasa inda suke ganin cewar ƙasashen yamma sun mamaye duniya Taron Johannesburg na nufin karfafa alaka tsakanin kasashen BRICS da waɗanda suke sha'awar kulla ƙawance da su. Muryar Amurka ta nemi ƙarin bayani kan muhimmancin wannan kungiya da bukatunta wajen sauran kasashen musamman kasashen nahiyar Afirka. Dr. Awa Don Melo, wakilin BRICS a yammacin Afirka da Afirka ta tsakiya ya ce mana. Uh, wannan taro na daga cikin mafiya muhimmanci ga afirka sabanin taron da kasashen turai suka hada a berlin kadan ba manta ba a kasar jamus a shekarar 1884 zuwa 85 inda suka rarraba nahiyar mu ba tare da mu ba wannan taron zai ƙara cuɗanya tsakanin ƙasashenmu zai kuma ba mu damar samun wasu dabaru wajen cinikayya tattalin arziki da makamancinsu uh, a cewar ministan hulɗa ta ƙasa da ƙasa da haɗin gwiwar ƙasar afirka ta kudu na lili pandor an gayyaci jimillan shugabannin kasashen kudancin duniya kusan su 67 don halartar taron da kuma shugabannin kungiyoyi ashirin da suka hada da shugaban kungiyar tarayyar afirka musa faki muhammad sai dai babu tabbas cewar dukkansu za su amsa gayyatar don haka taron zai fi karfi kan alaka tsakanin brics da kasashen nahiyar afirka Dr. Awadon Melo ya ƙara da cewa. between uh, uh, and African countries. Za mu karfafa alaka da kasashen nahiyar Afirka domin tarihi ya nuna cewa kasashen yamma sun daɗe suna cin moriyar Afirka saboda akwai yaudara da yawa a zamantakewa tsakanin su da afirka lokaci ya yi da afirka za ta rushe wannan alakar da kuma karfafa alaka da To a gaida Muhammad kada a manta wannan shirin fana zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31. a jamhuriyar Nijar kuma za a iya jimu a wato tashar mu ta koko da muke mu'amala da ita ta 200.5 baya ga haka a kodayaushe ake so ana iya zuwa shafukanmu na intanet a voa hausa.com da kuma sashen hausa.com sai kuma a muna aikin gafara saboda matsalar na'ura da aka ji yanzu yanzu kuma ga shirinmu na gaba. baki mai yanka wuya. Yayin da shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu ya rantsar da ministocinsa korafe-korafe sun karaɗe arewa. Jama'a Assalamu alaikum. Yayin da 'yan Najeriya suka dade suna dakon ranar da shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu zai rantsar da sabbin ministocinsa tare da zimmar soma aikin gwamnati ga dangadan domin tunkarar dimbin kalubalen da suka ce kasar na fuskanta musamman a arewa. Murna ta koma ciki a wasu mukaman ministocin da shugaban kasar ya bayyana tare da rantsar da su a ranar litinin din makon nan. ko baya ga korafin muhimman ma'aikatun kula da tattalin arziki da wasu 'yan arewa suka yi zargin an tattara baki daya an baiwa 'yan kudu wasu kuma na kukan baiwa tsohon gwamnan jihar rivers nyesom wike mukamin ministan babban birnin tarayya abuja alhali ana zargin yana da takun saƙa da 'yan arewa babban muhimmin al'amarin da ya fi jan hankalin jama'a musamman masu fashin baki a yankin na arewa mai fama da kalubalen tsaro shine wasu tsofaffin gwamnoni biyu badaru abubakar da aka baiwa ministan tsaro da kuma bello matawalle karamin ministan tsaro wanda hakan ya sa wasu masu fashin baki har ma da 'yan adawa bayyana ra'ayin cewa sabuwar gwamnatin ta nuna ba da gaske take yi a yaƙi da matsalar tsaro a yankin ba duk da cewa duka su biyun daga yankin na arewa suka fito. wannan kuma na zuwa ne a daidai lokacin da najeriya ke jagorantar shiga tsakani a rikicin siyasa a kasar jamhuriyar nijar sanata ibrahim umar tsauri jigo ne a jam'iyyar adawa ta pdp tsarin duka da aka yi za ci ga cewa manistocin da aka ba da sunayensu kuma aka nada su aka ba su ma'aikatan za su duba da kilur sai ga cewa an raba abun biyu ne domin an rena ma 'yan arewa wayau da hankali da tunani in kika lura dukkan tsarin ya duk wani abu da ta tattalin arzikin ƙasa an tura shi kudu duk wani minista da yake zai ba da magana tsaro bai cancanta ba an turo shi arewa mu a kallon da muke yi mai yiwuwa kila a ɗauke ni ina magana akan ɗan adawa amma duk lokacin da nukan yi magana nukan ce adawa da muke yi ba makauniya muke yi ba muna yin adawa mai ma'ana inda aka yi daidai za mu gwada an yi daidai inda ba a daidai ba za mu gwada ba daidai mai da a gyara naɗin ministocin kashi 90 bisa ɗari abinda bature ke cima misplacement of priority wato an sa su ne inda ba su cancanta ba in muka zo ga maganar badaro da matawalle in cika lura ai renin waya ne a ce maki an ba badaru da matawalle ma'aikatar tsaro me suka sani garawa matawalle kila ya taba yin chairman na eh, house committee on security a kan badaru me ya sani a tsaro saboda haka eh, abun da kawai eh, gwamnatin bola tinubu ta yi shine 'yan arewa sun zaɓe ta yanzu za su saka masu don za ta yi masu turin jihar ka mutu A kuma abun da ke mu a najeriya kamar da na faɗa shi ne kowa ta kan shi yake ba ta ƙasar yake ba abun da ke akwai yanzu shugaban ƙasa na ganin cewa 'yan arewa in ba haka ya mana ba to za a taka mashi burki shi kawo bai sa a taka mashi burki misali halin da muka cika ƙasar nan yanzu inda ko shekaran jiya a niger an kashe sojoji 21 an kashe 17 amma kuma shugaban ƙasar najeriya na son ya ce zai amfani da sojojin najeriya su shugabanci ecowas a je a farma nijar idan da gaske ake yi wato ba ka iya tunanin wannan gaɗan arewa wanda ya san dangantakar da ke tsakanin nijar da arewacin najeriya da a ce benin ne can ya sani ba zai yadda a yakin ba don me don kusa suke da kasashensu ya san wannan matsalai inda buhari ke mulki ba za a yadda a wannan ba a wannan tunanin ba to sai dai makusancin gwamnatin ta bola ahmed tinubu daga bangaren jam'iyyar apc mai mulki hassan sardauna ya ce ai wannan ba sabon abu ba ne wayannan mutanen tsofaffin gwamnoni ne su biyu wato shi gwamna badaru abubakar na jigawa da kuma matawalle na zamfara wanda ba su taɓa yin aikin soja ba sai gashi an dauke su an ba su ministocin tsaro na babba da karamin eh, minista wannan ba wani abun eh, tashin hankali ba ne ko lokacin jamhuriya ta farko an yi irin su ribado eh, ministan tsaro kuma ba abin da ya faru sai ma alkhairi abin da muke kokari ki sani shine ko duniya ta sani shine idan za a kawo su ya zamanto abokan aikinsu abokai ne wanda suka san aiki kuma za su nuna musu kwarewa da shauransu to wannan ba zai zo cikin sauki amma dai idan ana maganan yadda kowa ya rike jiharsa da shauransu ai wannan bai kai a hana ba shi ta rabi'u musa kwankwaso tsohon gwamnan jihar kano a da kuma sanata ai shi ma ya taba rikewa ba don yana da eh, ilimin wani tsaro ba ne sai dai kai ya yi aiki ne da sojoji kuma ya kawo waɗanda suka san abin da suke eh, kusa da su hakan shi ke sa irin abin da ake nema na kwarewa ko kuma na kai ga gaci eh, duba da irin halin da jihar zamfara take ciki lalle mutum yana bukatan kwararre wanda ya san aikin nan masani a cikakken soja inda hakan zai samu to amma duk an ba su an ba sojojin akwai an yi lokacin da an yi nsa shugaban ba da shawara na tsaro a arewa a shugaban sojojin sama da na kasa a arewa a shugaban hafsan sojoji a arewa director ss na arewa nia daga arewa custom controller daga arewa da makamantansu to mu abin da muke faɗi shine abin da ake ce eh, eh, addu'a da fata a nan kowa ya kai ga gaci shine waɗannan mutanen su yi nasara akan ayyukan da aka basu ko aka danka musu na amana kan jagoranta da tafiyar da eh, mulki a wannan lokacin gwamnatin shi Ahmed Bola Tinubu. Dr. Kabir Adamu masani ne kuma mai fashin baki kan lamuran tsaro a Najeriya. Ya kuma ce akwai abin lura a wannan lamari. to muhimmin abu da ya gamu 'yan arewa sai mu ce abin da inda aka hito har yanzu nan ake a karkashin mulkin shugaba buhari ya kusan karɓo gaba ɗaya a arewa ya danka ma shugabancin bangarori na tsaro sannan ga alama shi ma wannan kusan abin da ya yi kenan yawancin dukkan wayan mukaman 'yan arewa ne kuma bankin mayan arewa shugabanni wanda suka yi rike mukamai na gwamna an san su an san rawar da suka taka sannan gashi ya zo ya danka ya danka musu abu na farko kenan abu na biyu abin da ya fito fili wanda kuma dole ne a yi la'akari da shi shine kasancewa cikin wayannan shugabanni wato wayanda suke rike da mukamai na minista kenan babu wani wanda yake da a baya ko ya taba aikin tsaro ko kuma yana da masaniya misali dangane da karatu kenan na bangaren tsaro wannan gibi ne to ya kamata su wa'annan ɗin shawarar da zan basu shine su samu masana wa'anda suka san harkar tsaron su jawo kusa da su wa'anda za su taimaka musu kenan ah, hadde ah, shi wanda aka ba mukamin minista na defense wannan aiki ne wanda zai yi da sojoji wanda suke saye da kaki kuma gaskiya saboda yadda tsarin su yake ba kasafai suke baima wanda bai ba cikin harkar su yake ba haɗin kai irin wannan to sai ya yi takasanzan da wannan ya san yadda zai shawo kan al'amarin in kuma muka diba gaba ɗaya dangane da bangaren tsaron kenan tsakanin shi minista na defense da kuma mai ba mu shugaban kasa shawara kan harkar tsaro wannan abun wato na dangane da babu wani wanda yake da ko a baya ya saka kaki ko kuma yana da masaniya a kan tsaro yana iya zama musu cikas to dole su fuskance shi su magance shi baya ga haka shine yadda za su yi su haɗa kai a tsakankanin su shugaban ƙasa ya ambaci wannan a lokuta da yawa to in ba su fito da tsari ba na yadda za su yi aiki tare kuma shi wannan tsarin dole ne tsarin ya yi la'akari da shi menene muradin da ita wannan gwamnatin take son ci su tambaye kawunan su wani gudunmawa ko wani ɗaya daga cikin su ya kawo kuma ta yaya za su iya tafiya tare don su cimma wannan burin. Masu saurare a nan za mu dasa aya sai mako mai zuwa inda za mu kawo muku wani sabon shirin. Godiya ga wakiliyar sashen Hausa Rukayya Basha da Dadi Balawe da ya daidaita mana sautin shirin. Murtala Faruk Sanyin na ke muku sallama daga Washington DC. To gaishe ka da wannan kuma muka zo ga shirinmu na karshe wato labarai amman a takaice. To a takaice fadar White House ta sanar a jiya talata cewa shugaba Joe Biden na shirin halartar taron kolin kungiyar kasashe 20 masu karfin tattalin arziki a duniya ta G20 a New Delhi. Sai dai ta ce ba zai halarci taron kolin Amurka da kungiyar kasashen kudu maso yammacin Asiya ta ASEAN ba. Amma zai tura mataimakiyar shugaban kasa Kamala Harris ta wakilce shi a taron. A wata sanarwa da ke nuna muhimmancin da Biden ya baiwa gwamnatin Narendra Modi ta India. biden zai kasance a india daga ranar bakwai zuwa goma ga watan satumba inda zai isa kasar kwanaki biyu kafin taron shugabannin kasashe 20 masu karfin tattalin arziki na shekara-shekara a jiya talata wasu kafafen yada labarai guda biyu na kasar ukraine sun ce wani rukunin jami'an tsaro na kiev su ne suka shirya wasu hare-hare guda biyu a ranar asabar da ranar litinin da suka lalata jiragen yakin rasha da wasu jirage biyu a tungayen sojojin sama guda biyu a can cikin rasha kana a jiya talata kuma kasar china ta ba da gudunmuwata ga shirin fadada kungiyar kasashen brics da ke samun bunkasuwar tattalin arziki wanda ke neman tabbatar da matsayinta na siyasa da tattalin arziki a fadin duniya ƙungiyar kasashen ta brazil rasha india china da kuma afirka ta kudu wanda suke suna gudanar da tarin nasu ne a afirka ta kudu To masu sauraro da haka kuma muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin amma idan Allah kai mu an jima da hantsi karfe 8 agogon Najeriya Nijar kamar da Chadi wato bakwai kenan agogon Ghana za mu kawo muku wani sabon shirin. Kafin mu yi sallama da ku ina miƙa ta'aziyata da iyalan baba Ahmadu Soja Takur da ikiliziyar ekwa Bayara jihar Bauchi saboda rasuwar shi baba Ahmadu Soja Takur ɗin ranar Asabar. allah ji kansa da rahama amin ya kuma ba da haƙurin jure wannan babban rashin yanzu a madadin baba yakubu bakeri da ya taya ni gabatar da shirin da producer mu dadi balawi sai kuma injiniyan mu na yanzu charles tin ni ibrahim kalmasi garba ke muku fata alheri wasu